Nehemiya Sura biyar Nehemiya ya taimaki matalauta To, sai maza da matansu suka ta fara gunaguni mai tsanani a kan ’yan'uwansu Yahudawa, wani suka ce, Mu da ’yan'uwanmu maza da mata muna da yawa, muna buƙatar hatsi domin mu ci mu rayu, waɗansu kuwa suka ce, Saboda yunwa mun jinginar da gonakinmu da gonakin inabinmu. da gidajenmu don mu sami hatsi, har ila yau waɗansu suka ce, Mun ci bashin kuɗi don mu biya haraji a kan gonakinmu da gonakin inabinmu, ga shi kuwa, mu da su dangin juna ne, ’ya'yanmu da nasu kuma ɗaya ne, duk da haka an tilasta mu mu sa ’ya'yanmu mata da maza su zama bayi, har ma an riga an bautar waɗansu daga cikin ’ya'yanmu mata, amma ba mu da iko mu ce kome, domin gonakinmu da gonakin inabinmu suna a hannun waɗansu mutane. Sa'ad da na ji kukansu da waɗannan koke-koke, na fusata ƙwarai, na yi tunaninsu a zuciyata, sa'an nan na zargi manyan gari da shugabanni na ce musu, Kuna musguna wa uwanku ta wurin ba su rance da ruwa, saboda haka na kira babban taro gaba ɗaya don a magance wannan, na ce, da dukan iyakar ƙoƙarinmu, mun fashi ’yan'uwanmu Yahudawan da aka sayar wa al'ummai, amma ga shi kuna sayar da ’yan'uwanku ga al'ummai don kawai a sake sayar mana da su, saboda haka na ci gaba na ce, Abin da kuke yi a yanzu ba daidai ba ne, bai kamata ku yi tafiya cikin tsoron Allahnmu don mu guji ba'ar al'ummai abokan gābanmu ba? ni ma da ’yan'uwana da kuma mutanena muna ba wa mutane bashin kuɗi da kuma hatsi, sai mu daina sha'anin ba da rance da ruwa, yau sai ku mayar musu da gonakinsu, da gonakin inibinsu da na zaitunsu, da gidajensu, da kashi ɗaya bisa ɗari na kuɗi, da na hatsi, da na ruwan inibi da na mai waɗanda kuka karɓa a wurinsu. Suka ce, Za mu mayar musu kuma ba za mu bukaci wani abu daga gare su ba, za mu yi yadda ka faɗa. Sai na tattara firistoci, na kuma sa manyan gari da shugabanni su yi rantsuwa don su yi abin da suka yi alkawari, na kuma kakkaɓe hannuna na ce, Duk wanda ya karya na alkawari, haka Allah zai kakkaɓe shi daga gidansa da aikinsa, Allah zai kakkaɓe shi ya wofintar da shi. Da jin wannan sai dukan taron suka ce, Amin. suka kuma yabi Ubangiji, mutane kuwa suka yi kamar yadda suka yi alkawari. Ban da haka ma, daga shekara ta ashirin ta sarki Artazazus sa'ad da aka naɗa ni in zama gwamnansu a ƙasar Yahuda, har zuwa shekara ta talatin da biyu na mulkinsa, shekara sha biyu kenan, ko ni, ko ’yan uwana, ba wanda ya ci abincin da akan ba wa gwamna, amma gwamnonin farko waɗanda suka riga ni sun ɗaura wa mutane kaya mai nauyi suka karɓi shekel arba'in na azurfa daga gare su haɗe da abinci da kuma ruwan inibi. har bayin masu mulkin ma sun nawaya wa mutane, amma ni ban yi haka ba, saboda ina tsoron Allah, a maimakon haka na miƙa kaina ga aikin a kan wannan katanga, na tattara dukkan mutanena a can don aikin, ba mu samar wa kanmu wata gona ba, bugu da ƙari, Yahudawa da shugabanni ɗari da hamsin suna ci daga teburina, haka ma waɗanda suka zo wurinmu daga ƙasashe da suke kewaye, kowace rana akan shirya mini saniya ɗaya, zaɓaɓɓun tumaki shida da waɗansu kaji, kuma kowace kwana goma akan tanadar da ruwan inibi na kowane iri a yalwace. Duk da haka, ban taɓa nemi a bani abinci da akan ba gwamna ba, domin wahalata yi wa jama'a yawa, ka tuna da ni, ka yi mini alheri, ya Allah, saboda dukan abubuwan da na yi saboda wannan mutane.